Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce da Ladan Ibrahim a yawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a goma sha shida ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru yanzu haka an buɗe wannan bakin iyakar. Yanzu haka an kaddamar da kwashe mutane da ake an dakatar da kwashe mutane da ake a birnin aleko wanda aka ya rutsa da dubban jama'a. kasar pakistan ta ce ba za ta damu ta tattauna da zababben shugaban kasar amurka donald trump ba akan yancin likitan nan da ke tsare wanda ya taimaka wa amurka ta kai ga nasarar kaiwa ga osama bin laden kanin labaran kenan masu kula da lamura suna ci gaba da tsokaci kan batun tantance wanda zai shugabanci hukumar cin hanci da rashawa a najeriya da ake cece kuce a kai idan muka ɗauki sassa-sassa daban na tsarin mulki sun yi magana akan cewa a sanya kasa gaba akan duk wani mataki da ake so a ɗauka Muna kuma da rahoto kan wani tallafi da kungiyar tarayyar Turai ta bada a jamhuriyar Nijar da nufin inganta rayuwar talakawa, sai kuma wani yunkuri na daidaita sawun ma'aikatan 'yan sanda a Najeriya. Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka wanda a yau za ku ji bayani kan taron da aka gudanar a nan birnin Washington da ya haɗa kan ƙwararru a fannoni da dama daga ƙasashen nahiyar Afirka. Za ku ji dalilin taron. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu are assalamu alaikum. bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru yanzu haka an buɗe wannan bakin iyakar wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu a kan yaƙi da ƙungiyar boko haram wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar kamaru e, moki edwin kindeza ya ce jami'an tsaro na kasashen biyu su ne suka gana inda suka sake duba tsaron kasashen biyu musamman abin da ya shafi bakin iyakokin kasashen jami'an suka ce an samu raguwar barazanar da 'yan ta'adda ke biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu ke yi a wannan yankin a wannan bakin iyakan wanda hakan ya fatattaki ƙungiyar ta boko haram suka ce bakin iyakan ƙasashen biyu yanzu yana buɗe tun daga watan da ya shige aka fara wannan aiki shugaban rundunar sojojin najeriya a wajen wannan bikin buɗe bakin iyakar janar abba muhammad dikko ya ce ba wani kyakkyawan kasuwanci da za a iya gudanarwa idan ba wadataccen tsaro ya ci gaba da cewa irin haɗin kan da aka samu tsakanin ƙasashen biyu ya taimaka kwarai da gaske wajen samar da nasarar korar 'yan ƙungiyar boko haram a wannan wuri daga ƙarshe ce nasarar korar 'yan ƙungiyar boko haram zai taimaka wajen ganin 'yan gudun hijira sun samu damar komawa garuruwansu na asali tun a cikin shekarar 2009 ne dai ƙungiyar ta boko haram ta fara gasawa mutanen wato jihohin gabas maso gabashin najeriya aya a hannu yanzu haka an dakatar da kwashe mutane da ake yi a birnin aleppo wanda hakan ku ya rutsa dubban mutane an ce an ji karin fashe-fashen wasu abubuwa a kusa da ayarin da ke tafiya sa'ilin da ake aikin kwasan mutane a suna barin babban birnin wasu kofin yada labarai na cikin gida a kasar sun ce 'yan tawaye ne suka karya alkawarin da aka cimma da su da gwamnati don haka yanzu ba wanda zai ce ga lokacin da za a ci gaba da wannan aikin kwashe mutane tun farko dai shugaban kasar rasha ya faɗa cewa kasarsa tana aiki kafaɗa da kafada da kasar turkiya domin ganin an samar da wani zagaye na tattaunawa akan yadda za a yi sulhu a syria da zumar ganin an samu hanyar dakatar da buɗe wuta na dindindin sa'ilin da yake magana a yau juma'a sa'ilin da ya kai ziyara a japan shugaba vladimir putin ya faɗa cewa shi da shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan sun tsara cewa za a tattauna da gwamnatin ƙasar syria da 'yan tawaye wanda ake hasashen tattaunawar ta kasance a babban birnin kasar kazastan wato astana wannan kalami nasa dai ya biyo bayan yunkurin da yawan fararen hula ke yi ne na barin birnin bayan da aka cimma yarjejeniya da kasar rasha da turkiya wanda suka shirya har ma ya fara aiki kafin ya ruguje labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc kasar pakistan ta ce ba za ta damu ta tattauna da zaben shugaban kasar amurka ba donald trump akan yancin likitan nan da ake tsare da shi da ya taimaka wa amurka ta kai ga nasarar kaiwa ga osama bin laden likitan mai suna shakil afridi wanda yanzu haka yake zaman gidan yari na shekaru 33 a kasar ta pakistan akan cin amanar kasa sai dai amurka ta yi allah wadare da wannan hukuncin da aka zata a kan wannan likitan tana cewa ba masa adalci ba haka ya sa a yaushe take neman a sake shi yanzu kasar ta pakistan ta ce a shirye take ta ga an ci gaba a kan wannan batu domin kawo karshen wannan maganar hadimin ministan harkokin waje na kasar ta pakistan tarik fatemi shine shaidawa sashen urdu na wannan gidan rediyon cewa pakistan a shirye take ta tattauna da amurka kan batun wannan dan taliki ya ce ƙasar ta pakistan ba tana rike da dr shakir afrid ba ne domin kashin kanta sai dai ana kallon shi a fredi a matsayin wani babban jangwarzo na irin taimakawa da yi wa hukumar laƙi asiri da ta samu cikakken bayanin da ya sa aka tabbatar osama bin laden ne kuma har aka kai gare shi prime minister japan shinzo abe shi da shugaban rasha vladimir putin sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa ba tare da cin matsaya ba akan abin da ya shiga tsakaninsu na bakin iyaka wanda rashin jituwan ya samo asali ne tun lokacin yakin duniya ta biyu shugabannin biyu sun kawo ƙarshen ganawar su ce a yau juma'a bayan da so kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa a kudu maso yammacin ƙasar ta japan sai dai a babban birnin ƙasar ta japan 'yan sanda sun yi ƙoƙarin hana masu zanga-zanga kusantar wajen gudanar da wannan taron shugabannin masu zanga-zangan dai suna neman ƙasar rashi ce ta mayar mata da yankin kudancin tsibirin kuril da ke yammacin pacific wanda sojojin soviet suka kwace a lokacin ƙarshen yakin duniya na biyu wanda kan ya tilasta 'yan japan har su dubu goma sha bakwai barin muhallinsu tun daga wannan lokacin ne dai kasashen suka cimma yarjejeniya so kasa cimma yarjejeniya akan wanda ya mallaki wannan tsibirin a tokyo dai shugabannin sun tattauna akan yadda za a cimma matsaya tare da samar da hanyar da za a bunƙasa harkokin tattalin arziki a wannan yanki. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin faro takon a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce kan batun kin amincewa da Ibrahim Magu a matsayin wanda zai jagoranci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar da Majalisar Dokokin ta yi. Abin da ya sa waɗansu ke ganin cewa bita da kullin siyasa ne, wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton. duk da ma gwamnati ta janye tuhumar saraki da sauran shugabannin majalisar dattawa da amfani da dokar bogi wajen hayewa mukamai wannan raɗe-raɗi shine tunanin mai sharhi kan lamuran siyasa dr sadiq umar abubakar gombe an yi maganganu masu dama wanda har yanzu maganganun nan suna ta yawo ba a samar da wani tsayayyen maslaha akan ina aka dosa akai ba ko mai yancin abun nan da aka yi wani mataki aka ɗauka sai zamana kamar wasu na tunanin su ko suna so su fi karfin doka ko don kasancewarsu 'ya'yan jam'iyya ko don kasancewarsu ba mu sani da a wani matsayi ba kuma efcc nan dai wannan shine aikinta kuma da an ɗauka abin bare wanda suka yi ci akan maganar lamur da yadda suka ga ya an yi waje da shi akan wasu 'yan abubuwan da ba su ne ba to ya zo shugaban ƙasa ya kawo nan kuma ga kamar da halamar yana da ya shirye zai yi aikin ko an dan fara aikin to wannan ya sa ina tabbatar miki mutanen nan sun zama na jikinsu ya dau harami na tunanin cewa me su a cikin wannan yaki da ciyanci da rashawa a karkashin magu masanin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim ya ce kamata ya majalisa ta dubi bukatun kasa da doka wajen tantance ibrahim magun dole mu yi la'akari da bukatun kasa a duk lokacin da za a yi wani abu idan muka ɗauki sassa-sassa daban na tsarin mulki sashe na 13 sashe na 36 da sashe na 45 sakin sashe na a duk idan muka ɗauki waɗannan sun yi magana akan cewa a sanya ƙasa gaba a kan duk wani mataki da ake so a ɗauka wala Allah na ɓangaren ɗan majalisa ne ko ɓangaren masu zartar da shari'a ne ko ɓangaren ɓangaren eh, eh, masu zartar da gwamnati wato sashen shugaban ƙasa a tunanin kishin ƙasar nan idan kishin ƙasa kuma ake mawa Ibrahim Magu kowa ya sani ya rawa gani ya yi kokari a ɗan lokacin da yake riƙon ƙwarya ɗin nan na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to saboda haka nuna mashi cewa an yaba da ƙoƙarin da yake shine a tabbatar mashi da wannan mukami na dindindin domin akwai wasu abubuwa waɗanda suke ba zai iya ɗaukan mataki a kansu ba akwai iyaka wadda take tsari dokokin ƙasa ya tsaya mashi wanda ba zai iya wuce wannan ƙangin ba idan har ba a tabbatar mashi da wannan abu ba To menene hujjar majalisar dattawa na kin amincewa da Ibrahim Magu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi. Abin da ya faru shine mun samu security report saboda dama can kowa wanda zai zama zai rike mukamin gwamnati mukamin gwamnati mai zafi irin wa'annan saboda wajibi ne a yi wannan binciken na kan kowa to sai suka turo suka kawo maganganu masu yawa bisa wa'annan mutanen musamman shi ibrahim mako sun ga akwai dan matsaloli wanda report su ya nuna haka to sai muka dubi wannan muka ce dama in har aka kawo dan tsokaci irin wa'annan lalle ya zama wajibi a kanmu mu dakatar da wannan tantancewan sannan mu mai da al'amarin zuwa ga shi shugaban kasa don ya sake duba ya san abin da zai yi ibrahim magudai ya karbi shugabancin hukumar ne a hannun ibrahim lamurde wanda shi ma ya sha takaddama da majalisar dattawan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya yau a gaida Madina har yanzu dangane da harkokin mulki da a Najeriya. Ana kukan targaɗe sai ga karaya domin ko hukumar fiton kayayyaki wato kwastam ta Najeriya yanzu haka ta ƙara kuɗin fitan motocin alfarma da wasu na ɗaukar kaya da kashi 100 saɓanin kashi 30 da ake biya a da ko kuma a halin yanzu. Yadda kuma kamar yadda aka sani ta ba da umarnin rufe duk wasu haikokin shigo da kayayyaki musamman motoci daga kasashen waje za mu kawo muku rahoto a cikin wannan a nan gaba a cikin shirye-shiryen namu kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr domian chuku ya bayyana cewa daga yanzu za su rika kama duk wani dan sanda da aka samu yana karɓar cin hanci daga hannun waɗanda ake kamawa da waɗansu laifuka kwamishinan ya bayyana haka ne yayin da ya ƙaddamar da shirin gyara hali da ake kira canji zai fara daga kaina. ya kuma kasance jami'in tsaro na farko da ya kaddamar da wannan shiri wakilin haruna dauda biyu na dauke da ci gaban rahoton an kaddamar da wannan shiri ne dai a tsakiyar birnin maiduguri inda ake kira post office wanda ya samu halartar kusan dukkanin jami'an da ke aiki a jihar da yan jaridu da dai sauran al'umma da ke aikin kwayar da kawunan jama'a mr damina chugu ya ce za su hukunta duk wani jami'in dan sanda da suka kama na karya doka wajen gudanar da aikinsa ko kuma karban cin hanci ko na goro a wajen jama'a bail is free bail is free everywhere in fact after this launching ya ce beli kyauta ne a ko'ina kuma bayan kaddamar da wannan shiri za mu kafa wasu bayanai yadda za mu nuna jama'a cewa beli kyauta ne a duk inda mutum yake. We know that uh, some policemen go out of their way to ask for money when they want to grant bail or want to tell the whole world this opportunity that bail is absolutely free. Ya ce duk da cewa mun san wasu jami'an 'yan sanda sukan fita hanya don tambayan kuɗi a wajen jama'a idan suna so su ba da beli. Amma ina son shaida duk duniya cewa ba da beli kyauta ne kuma idan har wani ya tambayi kuɗi don karɓan belin wani na riga da na ba da nambobi na ga jama'a a kira ni a shaida min lalle za mu ɗauki matakai a kai cewar kwamishinan 'yan sanda. To wai ma wani irin mataki ne rundunar 'yan sandan za ta ɗauka game da duk wanda ya karya wannan doka? Very serious rank to dismissal. ya ce za mu ɗauki mataki mai tsanani kama daga rage mukami har ma zuwa kora idan ta kama dr muhammad bulamade shine kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar honorable kashi shatima a wajen wannan taron ko ya suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina ne wanda yake da muhimmi da kuma faranta ciki a ce su nigeria police su suka soma wannan taken a borno state musamman ma da kowa ya san yadda ake mutane suke kallon police police a ƙasar nan ana ganin su ne wanda in za a canza su ne ya kamata su canza kuma saboda haka abu ne mai wanda ya faranta mana zuciya akan cewa su suka fara wannan abin a jihar borno na kuma tambayi wasu mahalarta taron da suke kallon wannan sabon take na canji zai soma daga kaina ko ya allah zai iya haifar da ɗa mai ido kuwa sunana alhaji umar adam kolo change begin with me yanzu misali kai kanka yanzu aka tambaye ka yadda kake tafiyar da gidanka daga kan 'ya'yanka zuwa matanka sai an samu matsala saboda haka wannan abu yana son adalci yana son kula da kuma ɗaure niyya a rai ba wai mu faɗa da baki ba in ba ka abin ba zai aikatu ba sunana ahmed ashemi so mun zo yau mun kaddamar da wannan canji zai kawo ci gaba da arziki da kwanciyar hankali a ƙasa da zaman lafiya a sunana barista halifa balarabe Usman. canji ba a iska ba yake ba za a samu canjin da ake bukata canjin nan dole sai mun canja ɗabi'ar mu ta yadda za mu bi doka za mu bi ɗabi'a za mu za mu zamanto muna da ladabi ga shugabanni da sauransu madigar kai dan adam baka canja ba babu ne zai canja maka kana gani kamar wannan take zai daure zai daure insha Allah wasu mahalarta taron da gudanar a garin Maiduguri jiya kenan na canji zai soma daga kaina da rundunar yan sandan jihar Borno ta soma kaddamarwa wadda maharta ya alkawarin hukunta duk wani jami'in dan sanda da ya karya wannan sabon take na canji zai soma daga kaina wajen karban kuɗi a hannun jama'a ko kuma tursasawa jama'a wani abin da ya wa doka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda kungiyar tarayyar Turai ta tallafa wa kasar da sama da kudin euro miliyan 100 da nufin tallafawa inganta rayuwar talakawa a fannoni daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana. A cikin wata sanarwar da aka aike wa 'yan jarida, ofishin wakilcin kungiyar tarayyar Turai a Nijar ya bayyana cewa kungiyar ta EU ta tallafa wa wannan ƙasa da miliyan 700 na euro, kwatankwacin miliyan 70 na kudaden sefa domin samar da mulki na gari da yaƙi da talauci. Sanarwar ta ce tuni aka zuba waɗannan kudade a asusun bitalmanin ƙasar Nijar. a jiya alhamis 15 ga watan disamba a matsayin gudunmuwar da ta shafi tsarin kasafin kasar nijar na shekarar 2016 yayin da shugaban kasar nijar isu muhammadu ke kammala wata ziyara a birnin brussels a yau juma'a tuni dai kungiyar eu ta fayyace tsarin da za a bi wajen amfani da waɗannan kuɗaɗe inda ta ware miliyan 26.2 domin samar da wadatar abinci da ayyukan bunƙasa noma yayin da za a kashe miliyan dubu goma sha biyar na kudaden sefa domin tanadin cimaka a rumbun tsimin kasar wanda za a taimaka wa jama'a a lokacin rani sai miliyan dubu goma sha shida da digo biyu na sefa domin ci gaban ilimin yara yayin da za a yi amfani da miliyan dubu bakwai da digo tara don inganta sha'anin shari'a da batun tsaron cikin gida sauran miliyan 25.6 na sefa za a saka su a wasu sauran muhimman fannonin rayuwa in ji wannan sanarwa wannan tallafi ya biyo bayan tantaunawar da aka yi tsakanin bangarorin gwamnati da tarayyar turai kuma yana matsayin wani bangare na bukatun da ke kunshe cikin tsarin kasafin shekarar 2016 kamar yadda kwamishinan ayyukan ci gaba na tarayyar turai neven mimika ya alkawaltawa kasar niger a yayin ziyarar da ya gudanar a wannan kasa a watan nuwamban 2015 in ji sanarwar wannan tallafi na kungiyar eu na zuwa ne a wani lokacin da kasar niger ke fama da matsin tattalin arziki lamarin da a dalilinsa dubban malaman makaranta suka tambayo gwamnati bashin albashin watanni akalla uku a wasu yankunan kasar yake a baya-bayan nan hukumomin na niger sun ɗauki alkawalin sabke wannan nauyi kafin karshen shekarar 2016 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai dan ngwobi gobe an kwalhon rage ka ban gora wanda duk Allah ya ce a san shi ka san kowa baya boye shi Allah ka ba a san mu amma ba sanin nan ba na aibu ba nun ba mu ka taro ga hanya ba haka yake to idan mai sauraro yanzu ya lalubo tashar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo mu a nan washington na cewa karfe goma da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo zan gabatar daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a makon da ya gabata ne masana daga fannonin ilimi daban-daban kan nahiyar afirka suka yi wani taron karawa juna sani a nan birnin washington dc waɗanda suka fito daga kasashen turai da nan amurka da kuma waɗanda suka fito ma daga nahiyar ta afirka taron da ya hada da masana masu nazari a fannin al'adun afirka da harsunan nahiyar da masana a fannin arzikin ma'adanan karkashin ƙasa da kuma waɗanda suka kware a fannin zane-zanen tufafi abokin aikinmu nazir ahmad hausawa ya samu halartar wannan taro ya kuma zanta da wasu mahalarta taron da dama waɗanda suka mai bayani kan mahimmancin wannan taro sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani to da farko dai abokin aikin nawa nazir ahmad hausawa ya fara tattaunawa ne da farfesa alimomini wanda ya samu halartar taron daga jami'ar maraɗi da ke jamhuriyar nijar kuma ya fara da tambayar shi ne kamar haka wani irin abubuwa masu muhimmanci ka gani a wannan taron tun da kasancewar ka zuwan ka na farko wannan taron to gaskiya na ga abu mai muhimmanci da na ga cuɗayya da mutane na gaisa da mutane daga ƙasa daban-daban daban so wannan shine babban alfahari da zan ce wannan taro ya bayar saboda ya sa mutane dukkan nan kusa da na nesa sun haɗu wuri ɗaya su wannan babban alfahari ne ga wannan taro a gani na yi wani abu ne mafi mahimmanci da zaka iya faɗa ma masu sauraron mu dangane da wannan taron shi kan shi ga abin da shafe mu mu 'yan afirka to tun da dai mutane suna zuwa da kasidu daban-daban kasashe daban-daban ina ga yana da kyau abin da nake gani mutane lalle kai akwai abubuwa da yawa ana faɗa a baki amma babban abu da muke so mutane su gane shine a aikata don wannan abubuwan ana yin shi ko da yaushe min yawanci ana bincike amma ana ajiyewa karkashin tebur so babban abu da nake ni so shine mutane su la'akara yawancin abin da ta kamata a biya a aikata su a afirka mun ga mutane nan sosai idan ka zo ka afirka ka zo nan sai ka ga wasu abubuwa wanda aka bincika a can wanda a can ba za ka same su ba sai ka zo nan a zauren kungiya jami'o'in su ka gani. Yin aiki da abin da ake koya kenan ita ce shawarar da farfesa ne ya bayar yayin taron kara wa juna sani kan nazarin fannoni daban-daban na ci gaba a nahiyar afirka da aka yi a makon da ya gabata a nan washington dc to farfesa rudolf gadio malamin jami'a ne a nan amurka da ya kware a fannin nazarin al'adu da harsunan nahiyar afirka musamman ma harshen hausa shi ma ya yi wa nazir karin haske dangane da wannan taro wannan taron kamar wuri ne inda munin haɗuwa ne muna haɗu daga bangarori daban-daban kowa yana da irin bangaren ilimin nasa kamar tarihi ko rubutu irin rubutacin wa'a ko eh, ilimin addu'a anthropology ko ilimin harsuna linguistics da sauransu amma a nan kowa ya zo saboda yana yin bincikensa ko bincikenta a kan afirka ko a cikin wani bangaren afirka kuma in, na je kamar misali wani taron 'yan harsuna haka ba dole in sami wani irin mai sanin harkokin afirka ba amma a nan dole in same shi kuma ni dan ilimin harsuna ne zan sami wani dan tarihi ko wani dan ilimin siyasa haka kuma akwai irin dangantaka da zamu ci gaba farfesa rudolf gaudio kenan to shi ma farfesa saliu mai wada kwararre a fannin zane-zanen tufafi daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria a najeriya cewa baya ga harshe tufafin da mutum ya sa na iya nuna mahimmancin al'adar da yake wakilta wanda hakan ya sa ya je wajen wannan taro da tufafin hausawa ka wannan abu yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma zai ba mutum dama a yadda zai iya tallatar da sana'ar da shi yake yi da kuma harsan shi ko daga ina ya fito da kuma irin tufafin shi shi sa kuka ga ah, na sa kaya irin wanda ban sa ba da ba za ku gane ni ba saboda shi abokin aikin ka yanzu ya ce ai rigata da ya ga na sa shi sa ya gane ni har kuka zo ku same ni to kaga dalilin da ya sa na na fito a haka kenan wanda eh, mutane da yawa sun gamu da ni suna sha'awar wannan kaya to har ila ga wata farfesa da ta halarci wannan taro Professor Usaina Alidu ina karantarwa a jami'ar jihar New Jersey mai suna Rutgers University. Amma dai eh, gaskiya ni an haife ni a kasar Niger. So, um, menene muhimmancin wannan kungiyar a gurin masu a gurin ɗalibai da kuma su kansu malamai da kuma 'yan Afrika. So, um, da um, um, muhimmancin wannan taro shine a waye hankali akan ilimi game da afirka ilimi iri-iri gani ko ilimin um, tarihi ilimin adabi ilimi na um, siyasa farfesa husaina haladu kenan ta jami'ar new jersey a nan amurka a taron karawa juna sani da aka yi a nan washington dc a makon da ya gabata taron da aka yi domin yin dubi kan aladun nahiyar afirka To masu sauraro a nan shirin namu na duniyar Amurka zai dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla Nazir ɗin dai bai nisa ba gashi nan da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce salam BOA Hausa fata na gari Lamiri al'ummar yankin Aleppo na kasar Syria Allah ya kawo muku karshen halin da kuke ciki amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon ya ce salam BOA Hausa ne muku fatan alkhairi tare da fatan kun wani lafiya Allah ya sa haka amin. Hakika musanyar maganganu zargi da macece can da shugabannin Najeriya ke yi wa junansu san bai dace ba. Daga ƙarshe muke fatan za su mai da hankali kan bukatun talakawa da suka zaɓe su. Sako daga Malam Larwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara ƙasar Najeriya. Sai kuma wannan saƙon ya ce salam BOA Hausa da fatan kuna lafiya a yau ina so ku ban dama na yi kira ga 'yan majalisar dattawa da ta tsaya tsayin daka don ganin ta duba kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatar mata tsakani da Allah sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma sako na gaba wanda ya zo daga hannun Arabi Muhammad Gidan Madi da Sha'aibu Diamond Gidan Madi da Abdullahi Ibrahim Saraki Tangaza da Ralwani Shago mai turare funtuwa duk a tarayyar Najeriya. Suka ce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ka sani cewa kasafin kuɗin shekarar da ta gabata na shekara ta da 2016 babu waɗanda suka amfana da shi illa manoma da kuma 'yan kasuwa da fatan wannan kasafin bana mu talakawan Najeriya za mu samu sauƙin rayuwar da muke ciki a halin yanzu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya albarkaci wannan kasafin kuɗi na shekarar 2017. Amin sun amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya ce fatan alkhairi ga ma'aikacin BOA Hausa hakika zaɓar Amina J Muhammad 'yar Najeriya a matsayin matsayin babbar mataimakiya da sabon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi. Tabbas hakan ya yi daidai da fatan za ta yi aikinta bisa gaskiya da riƙon amana. Kuma muna fata nan gaba ta zamo sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar Amin. Wasiƙa daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina. To a gaida Nazir kafin mu karkare ga wato ga tashin muhimman kanin labarai. bayan shekaru biyu da kulle bakin iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru yanzu haka an buɗe wannan bakin iyakar wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu kan yaƙi daga ƙungiyar boko haram wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga kasar ta kamaru moki edwin kindezeka ya ce jami'an tsaron kasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaron kasashen biyu musamman abin da ya shafi bakin iyakan kasashen. yanzu haka an kaddamar da an dakatar da kwashe mutane da ake yi a birnin aleppo wanda kan ya rutsa da mutane da yawan gaske an ji karan fashe-fashe na wasu abubuwa a kusa da ayin da ke tafiya salin da ake aikin kwasan mutane a wannan birnin to a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya kafin mu sallama bari mu yi gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu umma faruk musa domin rasuwar goggonsu a birnin kebe allah jikanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da julie gresham da ta hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr john alheri ke muku fata alheri